yau asabar ashirin da biyu ga watan ainihin wato zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara daya wanda ya daidai da sha shi ga watan march shekara ta eh shekara ta daya akwai ainihin wani dan uwa daga jihar plateau wanda ya aiko mana da ainihin wasiƙa wannan dan uwa ya aiko da wannan wasiƙa ta hanyar wani bawan Allah daga cikin 'yan uwanmu da ke nan Zaria wanda ke zaune a ainihin anguwar Tudun Jikun, Malam Salisu Suleiman. Shi ya baiwa wannan takarda ya zai kawo mini tambayoyi ne na addinin Musulunci. Wanda shi wannan ɗan uwan da ya rubuto takardar nan daga can jihar Filato sunan shi ainihin wato Malam Maharazu Usman. Sai dai bai haddade ba bai ƙayyade cewa ko ya bayyana daga gari kaza ya dai ce Filato. to don haka shi kanshi wannan kasar ɗin insha Allah za mu saka mai suna plateau ɗin shi ma shi ma kasar ɗin sunan shi plateau insha Allah ta'ala to don haka waɗannan tambayoyi da ya aiko da su suna da matukar muhimmanci a ƙashin gaskiya saboda Allah wanda duk ya san matsalar da ke faruwa a jihar Filato zai tausaya wa ahli sunna na gaske waɗanda ke jihar Filato kuma akan a taimake su a amsa musu waɗannan tambayoyi da irin shubuhohin da ake samun wasu ainihin suna saka musu musamman game da harka ta da'awa ta ainihin salafiya jimillarta da kuma tafsilinta dunkulallun mutanenta da ɗaiɗaiwarsu gaskiya saboda Allah duk da cewa ya aiko da tambayar nan ta kai kusan wata uku amma Allah cikin tsarin shi sai yanzu ne ba da dama akan gani zan amsa insha Allahu ta'ala ni mai maganar sunana Muhammad Awwal Adam Abu Abdulrahman an fi sani na da ainihin wato lakabin Albani ni zaunannen nan garin Zariya ne don haka ka iya bugo lambar waya in ka ji wannan kaset mai magana ainihin da kai sifiri shida tara uku uku hudu takwas ɗaya biyu two duk inda ka ji kaset ɗin nan kana da magana to ka bugo kai tsaye za mu ainihin yi magana da kai insha Allahu musamman ainihin dare rakin asabar lahadi daren litinin a yi da gwari-gwari ranar asabar da daddare ranar juma'a da daddare ranar lahadi da daddare to waɗannan su ne lokutan da ake samu na bayan karfe tana na dare in Allah su duk sanda ka bugo waya daga nan ka same ni sai mu tattauna da kai insha Allahu ta'ala a takaicen takaitawa tambayar wannan mai tambaya ta farko ya ce mutum mai janaba da mace mai haila da yaro ƙarami da mara alwala akwai lokacin da za su iya taɓa alƙur'ani ko kuwa samsam ba za su taɓa ba wannan ita ce tambayar shi ta farko kuma wannan matsala abin da ya sa mutanen ƙasar nan suka samu kansu a halin irin waɗannan tambayoyin musamman Shi ne saboda ana ta ainihin wato karantar da mutane fiƙihun malikiya ne ba tare da shi kanshi fiƙihun malikiyan ana tantancewa ana tacewa ba shi yasa sai ka ji an ce shin ko ya halatta mai janaba ta taɓa alƙur'ani ko ta karanta ƙur'ani mai haila ko yaro ƙarami ko makamantan haka a ƙashin gaskiya saboda Allah malaman fiƙihu da suka ce ba za ta taɓa alƙur'ani ba in tana da haila ko tana da janaba suka ce ba zai taɓa alƙur'ani ba matuƙar yana janaba suka ce ƙaramin yaro ba zai ɗauki alƙur'ani ba ko kuma suka ce matar da ke haila ba za ta karanta alƙur'ani ba ko kuma mutumin da ke da janaba ba zai karanta alkur'ani ba ko matar da ke da janaba ba za ta karanta alkur'ani ba baki ɗaya sun dogara da wasu hadisai ne waɗanda duk kai da komowar hadisan nan hadisai ne waɗanda ba su inganta ba don haka malamai suka ce sai a koma ma albara'atul asliya hadisan da suka zo suka ce kada mai janaba ta karanta alkur'ani ko mai ainihin haila ko shiga masallaci ko makamantan haka hadisan nan baki ɗayansu ba su ainihin inganta ba to tun da ba su inganta ba sai a koma to asali menene kenan shine halacci to tun da halacci ne don haka ya halatta mace tana da haila ko tana da janaba ta karanta ko ta ɗauki alƙur'ani cikakke ko juz'i mai tarjama ko mai tafsiri wannan duk daidai ne wanda duk ta so za ta iya ɗauka alƙur'ani izu sittin ta bahaushe cikakken shi in ta zo za ta iya ainihin ɗaukan shi mai janaba haka haka ainihin wanda yake fama da ya samu ko ta samu kanta a halin jinin biki wato jinin haihuwa duk babu wani bambanci dangane da halaccin ɗaukan alkur'ani cikakke ko ba wanda yake cikakke ba mai fassara ko ba mai fassara ba mai tafsiri a jiki ko ba mai tafsiri ba duk waɗannan ya halatta su karanta su saurara su ɗauka karanta ko da mafi karanci sahihul bukhari mujalladin farko babin haila gashi nan malamai daga cikin malaman fiqhun tabi'ai wani ya aiki bai washi ta je ta karɓo alkur'ani izu sittin daga wurin wani alaran malamin fiqhu shi ma kuma ya ɗauka ya bata dan haka gaskiyar magana ita ce hadisan da suka hana waɗannan abubuwan ba su inganta ba waɗannan hadisai tun da ba su inganta ba to abin da yake daidai shine a koma ma asali a kan ainihin halacci ɗin da babu wani dalili da ya haramta ko ya karhanta sai abubuwan da ba su tabbata ba to tun da ko ba su tabbata ba ba daidai ba ne a ce za a yi hujja da su kwatankwacin irin yadda masu ba da eh, fatawa da laya da guru da sauransu suke kwaso hadisai da ba su tabbata ba sun ce sai a yi hujja da su to in dai har ka yarda cewa mai janaba za ta iya ɗaukan alƙur'ani ai wato ba za ta karanta alƙur'ani ba ba za ta ɗauka ba haka ma mai haila wato tamkar kana cewa ya halatta kenan za a sanya laya ko za a sanya ainihin wato abin da ya shafi goro ko makamantansu musamman in na alƙur'ani ne domin masu irin wannan ra'ayin su ma sun yi hujja da hadisai ne waɗanda ba su inganta ba ina fatan ka je ka samu littafin nasbur raya fi takhrij ahadithil hidaya na alhafizu zaila'i za a gamsassun bayanai game da waɗannan hadisai na cewa duk da suka zo akan matsalar nan ba su tabbata ba da littafin irwa'ul galili fi takhrij ahadisi manaris sabil da littafin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna da kuma littafin hajjatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama rawaha jabir ibn abdullahi duk in ka je ka karanta waɗannan littafan da waɗansu littattafai daban za ka samu gamsassun bayanai irin su sublis salam irin su nailul autar irin su fatihul bari game da rashin ingancin hadisan da ke hana mai haila ko janaba karatu ko ɗauka alkur'ani ko ainihin shiga masallaci wannan magana ita ce ingantacciya daga cikin jeren giyar maganganun da ainihin malamai suka yi domin ya kai mai fiƙin suna sai disabik hadda awayai cewa ma malaman fiƙin musulunci guda hudu abu hanifa maliku ashafi'i ahmad sun haɗu akan haramcin cewa mai janaba kada ta ɗauki alkur'ani kace kaza kace kaza shine manyan malamai da suka zo suka yi mishi ainihin raddi a cikin tamamul minna a sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya bayyana matsalar dirayatan wa riwaya a kanikanci hadisan yaya matsayinsu sannan a ma'anance ya kawo yi ginin abubuwa waɗanda suke ingantattu ina fatan ka je ka karanta waɗannan tafai da aka faɗi insha Allahu ta'ala dangane da yaro ƙarami matukar yaron nan ƙarami aka san cewa ba yaro ne ƙarami wanda zai ɗauki alkur'ani yana wurgi da shi ko yana wulaƙanta shi ko yana tozarta shi ba matukar ya kai a kira shi yaro mumayyazi wato wanda ainihin mumayyazi wanda ya iya bambance abubuwa babu shakka akan halaccin zai iya ɗaukan alkur'ani cikakke izu sittin ko ya ɗauki juzi'i ko ya ɗauka da tafsiri ko ya ɗauka da fassara duk wasu abubuwa ne mutane suke kawowa suke kafawa waɗanda ko dai zan sun kafa su da fatawa ta iya fahimtar su ko kuma sun samu wasu hadisai sai ya zan hadisan ashe ba su inganta ba kamar da zaka zo ka ji an ce mace ba za ta yi limanci ba yaro ba zai limanci ba wane ne ya ce mace ba za ta yi limanci ba hadisan da suka zo ba su inganta ba mace za ta iya wa 'yan uwanta mata limanci gashi nan hadisai ingantattu mata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama Aisha tana limanci Ummu Salama tana limanci karanta littafin Al-Muhalla ta al-Imam Ibn Hazm Ikhtiyaratul Fiqhiyya ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah duk baki ɗaya an samu ga ingantaccen hadisi cikin sunan Abi Dauda manzon Allah ya naɗa gwaggon shi mai suna ainihin Sa'adatu mai alkunya Ummu Waraqa ya naɗa ta ta zama ita ce limamiyar matan gidanta ya zan akwai dattijo ladani da ke kira musu sallah in ya kira sallar kuma sai ya koma can sahun ƙarshe sai ya tsaya shi kaɗai ya kabbarta sallah kuma yana bin su ma'ana har maza in ta kama mace ta yi musulmanci za ta iya yi abin da ake cewa ba cewa ka yin kun tashi naɗa limamin masallacin juma'a ko idi ko salawatul hamsu ku kawo malama wance ku naɗa ba amma misali sai ka zo za ka yi sallah kamar ta tarawihi sai ka sai ga matarka ta riga ka farawa dan ka tsaya bayan ta ka bi ta sallah bata ɓaci ba amma da tun farko za ku yi sallah abin da ya kamata shine kai ka tsaya a gaba ita ta tsaya a baya kai kai limanci to amma in ya zan ta riga ta fara fa sai ka bi ta sai ku yi jam'i jama'a mun gane wannan da kyau shi dai annabi a cikin sunna shi abin da ya ce wanda ya fi iya karatu abin da ya itsilaki kenan kalmar man man kuma lafazi ne da ke umuni zai iya faɗawa kan namiji zai iya faɗawa kan mace zai iya faɗawa kan yarinya zai iya faɗawa kan yaro zai iya faɗawa kan jama'a da yawa wanda duk ya fi iya kira'a. in ya zan matarka ta fi ka iya kira'a, ita ta cancanci limanci fiye da kai domin maza mazakutarka ta mutu kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu Sau da haka jama'a musulmi a san wannan da kyau addinin musulunci ana sanin shi da dalili ne na'am za ta tsaya ainihin a bayan shi ne abin da sunna ta ce kenan za ta tsaya a bayan shi idan za ta ainihin zai mata limanci in ya zan ya zo ya same ta ta fara sallah shi ma sai tsaya ainihin a bayan ta kenan ba za su tsaya kafaɗa da kafaɗa ba domin ba zai yiwu dan ta nemi shi limanci shi ainihin ya wuce gaba dan shi ne namiji ba a'a sai dai ya dawo bayan ta kenan sai ya tsaya jama'a mun gane wannan da kyau ko ko da sallar farilla ce wannan hadisin da mauka na Abu Dauda ai sallar farilla ce wannan sahabi yake bin waɗannan matan sai je can ya tsaya a bayan kuma ba matan shi bane kai balle matar ka ce dan kaga kwankwasanta a sallah ne sallar ka bata ɓaci ba iya logic din da za su kawo kenan sai to ai kaza kaza kaza gashi sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma sahabiya ce annabi ya naɗa ta limanci hadisin ɓangaren shi kaɗan yana nan cikin bulugul maram a cikin babin limanci da annabi ya je ziyararta sai ta ce mata da yawa a gidana ka naɗa ni limamiya annabi ya ce ke ce limamiya shi kenan aka sa mata ga ne. in lokaci yayi ya kira sallah shi kenan a zo a ta da sallah sai ya tsaya can bayan sahun mata sai ya zan ita take limanci mata na gaban shi sai bi su sallah ka je ka karanta sunan abi dauda yanzu ba lokacin ba ne. kar ka mai da kwakwalwarka ta zama dafaffiyar kwakwalwa kamar dafaffiyar dusa lokaci ne yanzu na a tashi a zage a bincika a gane daidai da abin da ba daidai ba a gane maganar da malam wane ya yi daidai ce ko ba daidai ba lokacin ta kalidanci ya wuce ba dan kuma ba saboda harka ilimi ta zan abu mai sauki duk sanda ka ji kana cin tuwon gidanku babu shakka ka zama talaka ne ko ko ɗalibi ko gauro ko tuzuru marura ce dai za ta sa kana shekara talatin a duniya amma kana da kwano a cikin ɗan uwarka ba haka ba ne amma in ba larura ba me zai sa shekara ka talatin kai baka yi aure ba har yanzu ai ko baka yi aure ba ya kamata ka haƙura gwamma ka rinka zuwa kana shan kokon bakin titi ya fi maka amma a ce yadda kanin ka ɗan shekara biyu za a saka mishi roba shi daban kwanan shi daban a kicin kai kuma shekara ka talatin Allah ya yi uwarka da ubanka don su wahala a kanka ne ya kamata ka basu su ɗan shakata to haka al'amarin nan yake shekaru aru aru ana ta neman ilimi ana ta bincike shin har yanzu ana nan an makale sai abin da malam wane ya ce a'a musulunci bai ce haka ba dan haka shi Usman ya ce ka sani da cewa in Allah da manzon Allah suka ce kaza abu ya tabbata cikin sunan manzon Allah ba a kiran wannan mazhabar wani sunan wannan shari'a wajibi dukkan wanda ke musulunci ya ji haka ya faɗi cikin farkon littafin shi hidayatu tullabi ila tariqi sawab dan haka yaro karami za a iya naɗa shi limami ga hadisi nan cikin bukhari da abu dauda karanta bulugul maram babu limanci kaji aka zo aka naɗa ainihin yaro karami ne limami sai da wajen shekara tamanin ko saba'in da wani abu shi yake musulmanci salloli biyar sallar idi sallar gawa sallar roƙon ruwa ya ce har zuwa wannan lokacin tun yana shekara shida a duniya ko bakwai ka karanta bulugul mara kuma ko malikiya malikiya ba su haɗu a kan cewa mace ba ta limanci ba karanta littafin ainihin risala a inda mai risala ya ce mace ba ta limanci da mai sharhi ya zo ya kawo wasu sun ce mace ba ta limanci ga maza 'yan uwanta ga mata 'yan uwanta da maza wasu kuma suka ce a'a ga maza banda ainihin mata sai wani ya ce gashi daga cikin malaman fiqh malikiya a sheikh al-imam ibrahim cikin malaman fiqh malikiya shi yake mace za ta iya limanci mutulaki karanta samar ruddani to kuma hadisin da suka dogara da shi hadisi ne munkari da ifin jiddan matruk karanta bulugul maram kaji wani hadisi ne wai aka ce annabi ya ce kada mace ta limanci kada ɗan ƙauye ya limanci kada ka kaza duk gashi nan wannan hadisi bai inganta ba karanta cikin littafin irwa'ul galil ko nasbur raya zaka ga takhriji akan shi amma ka karanta blogul maram Allah madaukakin sarki ya shirye da mu dan haka mai janaba zai iya za ta iya karanta alqur'ani za ta iya daukan shi me haila zai iya za ta iya daukan ainihin alqur'ani za ta kuma iya karantawa hakanan yaro karami wanda bai balaga ba hakanan wanda ba shi da alwala to wasu suna hujja da waccan aya la yamassuhu illa almutahharuna ai babu masu iya taɓa ko shafar alƙur'ani sai waɗanda suke masu tsarki wannan aya ba fassara ta kenan ba alƙur'ani da ke hannunmu a nan ba shi ne ake wannan magana a kai ba ana magana a kan lauhul mahafuz ne haka siyakin ayoyin ya zo lauhul mahafuz Allah yake cewa ba mai iya taɓa shi la ya masuhu ba mai iya taɓa shi sai waɗanda suke almutahharuna mala'iku su ne almutahharuna da a ce mu mutane ake nufi kada wanda ya taba daga cikin mu sai mai tsarki sai a ce la ya masuhu illa anna li'anna al mabna tadullu ala ziyadatil ma'ana ƙarin takuri din nan da aka samu ko ainihin wato ta lallai zai ba da ƙarin fassara almutahharuna mala'iku waɗanda dama can Allah ya yi su da tsarki ba wai daga baya ne ya tsarkake su ba amma Haruna, to mutane waɗanda suna da ƙazanta sai aka tsarkake su ko kuma sai suka nemi tsarki da kansu don haka inda ya ce la ya masu illal Haruna. ya ce kada mutumin da ya taɓa alƙur'ani sai wanda yake da ainihin tsarki amma cewa ya illal mutahharuna dan haka kana da janaba kana da kana eh, da haila don baka da alwala zaka ainihin iya ɗaukar alƙur'ani ka duba yanzu ana cire maka laifi ne aka ce in kayi haka babu laifi amma ba cewa aka yi tafi ka je kai janaba ka zo ka ɗauki alkur'ani ba ba haka aka ce ba cewa aka yi in ya faru kana da janaba in ya faru kana da haila in ya faru ba ka da alwala sai ka buƙatu karanta alkur'ani da ka ko ka buɗe alkur'ani ka karanta shin shari'ar musulunci ta hana ya ka ce ba a hana ba halal ne ba cewa aka yi sunna ne in kai kana da lada ba abin da ake nufi da halal a cikin fiqh shine abin da in ka aikata ba ka da lada na musamman akan aikata abin kuma ba za a zarge ka ba ba ka da wata uquba da aka aje maka a kai. ma'ana ya halatta an ɗauke maka laifi a kai don haka babu laifi don ka shiga halin bukata kayi haka insha Allah ta'ala sannan tambayar shi ainihin ta biyu ya yi ta ne musamman akan a Sheikh Muhammad Nasiru Al-Albani to wannan tambayar bari in kai ta ta zama ita ce ta hudu domin ainihin ita ce tambaya mafi tsawon amsa tambayar shi ta uku da ya yi ainihin bayani dangane da yaya ake ainihin wato cikakkiyar sujuda yaya ake sujuda domin matsala tana tasowa game da sujuda wasu suna gazawa a ƙasar nan mun tashi mun ga irin yadda ake gazawa wajen sujuda in mutum ya sujuda sai ka ga ya dukunkune yadda ka san muzuru na jin sanyi ya ɗaura cikin shi a akan cinyoyin shi hannayen shi da matsan shi ya matse su sannan abin da ya babu tsari abin da annabi ya sunnanta a ainihin wajen sujuda shine a samu ainihin gadon bayan ka ya miƙe gadon baya ya miƙe saboda a cikin ingantaccen hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce babu sallah ga wanda gadon bayan shi bai miƙe a sujuda ko a ruku'u ba to wannan abin da sunna take kenan shine ibn abi zaidin al ne a cikin risala sai kawo kyakkyawar fassara wadda ta dace da sunna game da yadda sujuda take shine na farko dai zaka kifa ka ainihin a ƙasa tafukan hannayenka kaɗin nan da ka kifa a ƙasa ana so ka miƙe su zara zara su fuskanci alƙibla hadda babban yatsanka ka matse tsakaninsu kar ka wara kamar kane wa ƙasa da kuwa. a'a sai ka miƙe su zara-zara babban yatsan kama sai ka sa shi sai ya bi waɗannan yatsu sai su fuskanci alƙibla baki ɗaya sai ka ainihin aje su a ƙasa daidai da inda ka san zai zama saiti da kafaɗinka ko daidai da inda zai zama saiti da ainihin kunnuwanka abu na farko kenan game da ainihin hannaye damatsa sai ka buɗe su cinyoyin hannunka ka buɗe su kar ka sake su haɗu da gyaffan ƙirjinka a ƙarƙashin haka hammatarka za ka buɗe ta kenan yadda inda ba taguwa ce ko riga a jikinka ba ma'ana inda a ce mayafi ne kasa ko malin malin kasa wani da ke bayan ka zai iya hangen tsakiyar hammatarka abu na farko abu na biyu kenan abu na uku goshinka ya sauka a ƙasa hakanan hancinka matuƙar hancinka bai sauka a ƙasa ba babu ainihin sallah wannan magana ita ce ingantacciya ko da a malikiya karanta muktasar hancinka da goshinka su biyu ɗin nan su sauka a ƙasa sannan guyawunka su sauka a ƙasa sannan ƙafafuwanka jaffan yatsunka sai ka ainihin baje su su ainihin kafu a ƙasa yadda za su fuskanci alƙibla to diga diganka sai ka ainihin haɗe su haka hadisin aisha ya zo sahihin hadisi cikin al-mustadrak na al-imam al-hakim da sunan ibn khuzaima da da sahih na ibn khuzaima da kuma ainihin sunan kubra ta al-imam al-baihaqi diga digan kafafuwan ka can sai ka ainihin su kakkawara su sai ka haɗe su haka ainihin sunna ta nuna kunyarka sai ya zanta tsayu katta gota ta yi gaba in ta gota ta yi gaba to bayan ka zai lotso to an hana karka goto ta ta yi baya in ta yi baya bayan ka zai doro an hana sai ka yi tsakatsaki ne in ka tsaye da cinyar ka daram ta tsaya kamar yadda ka ga lafiyayyar falwaya da ta tsaya to in Allah so gadon bayan ka zai yi to in kai wannan kayi cikakkiyar sujuda wadda ta tabbata a cikin ainihin as-sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo a cikin sunna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan tsaya tsakanin shi da sutura wato ko katanga ko bango tsakanin inda yake tsaye da inda ainihin wato katanga take sai zama kamar kamo uku kamo ɗaya shine daga gwiwar hannunka zuwa ainihin gefen yatsanka in ka miƙe su haka to yakan ainihin wato kamo ɗaya kamo biyu kamo uku iyakar inda tsakanin inda yake tsaye da inda katanga take kenan kamar shi da sutura in ya sujuda kuma in bai aje goshin shi sai zama tsakanin ma'azar goshin shi din nan da katangar ko suturar sai zama gwargwadon ainihin inda dabba kamar tinkiya ko akuya za ta iya wucewa ba tare da ta matsa maka ko kai ka matsa mata ba waɗannan dukkansu sun tabbata can annabi ya yi umarni nan a aikace annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi to matsalar da take sawa ake yawan tambaya akan sujudan nan shine matsala ce ta taso aka samu wasu 'yan uwanmu tsakanin garin gombe da ainihin Eula. sai suka fahimci cewa wajibi ne sai an kwaikwayi irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin sujudan nan to wannan magana gaskiya ne dole ne a kwaikwayi irin yadda annabi yake saboda Allah yake laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana Yarjullaha Allah wal yawmal akhirah wa dhakara Allah duk wanda yake fatan ya kyakkyawar saduwa da Allah yake fatan ya je lahira lafiya kalau babu shakka wannan mutum to wajibi ne ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a mun gane wannan da kyau ko dan haka sujuda ce sallah ce lallai sai kai irin ta annabi hajji ne azumi ne sai kai irin na annabi aqida ce tauhidi qira'a sai ka kwaikwayi yadda annabi sallallahu alaihi wa cikin hadisi annabi yace ku zo an nima na suka ku ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi a cikin hadisin bukhari da muslim dai a cikin hadisin bukhari afwan annabi yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku sallah kamar da ko ga wannan hadisi sahihi bukhari ya rawaito shi abu dauda ya rawaito shi to abin da mas'alar take shine in wani ya kokarin ya kwaikwayi irin yadda aka ce kamu kaza daga inda kake tsaye zuwa inda katanga take daga ainihin inda ka aje goshinka zuwa inda katanga take daidai da wurin nufewar akuya ko kadduwa ko tunkiya to sai ya zama in yi haka wani sai bayan shi ya lotse ko bayan shi ya doro to ga irin wannan mutumin da ya samu kanshi a wannan hali to ba zai kwaikwayi aikin annabi ba sai ya ɗauki maganar annabi sai ya aiki da ita jama'a mun gane in aka samu annabi ya aikata kaza ya kuma faɗi kaza aka yi ƙoƙarin yadda za a haɗa abubuwan nan aka gaza to abin da dokar musulunci ta tabbatar shi ne sai a aje magana annabi sallallahu alaihi wasallama a bata wata fassara ta musamman akan inda dalili a ce khususiya a ce khususiya in babu dalilin khususiya sai a ce to babu shakka wannan aiki na annabi zai ɗauki wata ma'ana wadda yake in muka ɗauke shi to za mu rushe maganar shi magana kuwa ta fi bayyana manufar mutum fiye da aikin shi yanzu misali in na ce maka sam har mutu ba zan sake sa shat ba in Allah ya so wannan magana ta ke nan. da to duk ka ganni da shat a saye a ka'idar musulunci to sai ka ɗauka akwai wata fasara akwai wani dalili ba za ka yi aiki ba za ka yi hadami da aiki na ba nan. domin magana ta ita ta bayyana abin da ke cikin zuciyata mai yiwa katanga ta ce ta rushe mai yiwa kwatamin gidana ne yawa na fito ina sharewa yaushe zai yi in yi da dogon riga da naɗi da kandili a hannu ina zai yiwu ba zai yiwu ba kaga anan dole a zage a sa shirt ko a sa t-shirt ko a sa karamar taguwa kaga wannan sai ka bashi wata fassara to haka al'amarin nan yake ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri mata fiye da hudu a aikata kenan amma a jawabance ya hana a yi auren mata fiye da hudu hadisi sahihi yana cikin musanadin imam ahmad da sunan abi dauda wani ba ma guje zo musulunta matan ka nawa yake goma aka ce to sai ka kwashe hudu Sune musulunci yadda shida kuma sai ka san yadda za a yi da su sai a sallame su yanzu wannan a aikace annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aikata ainihin mata fiye da hudu ya yi aure fiye da hudu amma a jawaban fa ya nuna cewa iyaka hudu to a nan in ka rasa yadda za ka ɗauki maganar in kana da dalilin hususiya sai ka ce hususiya ne annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya aure mata fiye da hudu in ba ka da dalilin hususiya sai ka ce to abin da yana ɗaukan wata fassara wata ma'ana amma ingantacciyar magana ita ce ne ita ce cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a ƙashin gaskiya saboda Allah ya ainihin wato hana a ƙetare ainihin wato mata guda ainihin hudu amma shi a aikace ya aikata to za mu ɗauki maganar shi sai mu aje wancan aikin nashi jama'a mun gane wannan kenan to idan jama'ar musulmi suka gane wannan da kyau shine shi annabi da kanshi yake babu sallah ga wanda ya yi sujuda ko ruku'u bayan shi bai miƙe ba to in ka zo ka kwaikwayi tsawon jira'in da annabi sallallahu alaihi wasallama yake bi a wajen tsaiwa da wajen sujuda in ka ce za ka miƙe bayanka mai yiwa kai ɗan gajere ne ƙwarai da gaske tsawon kamarka bai kai kamar yadda zai cika wannan ba to in ka ce za ka taɗe tsawon jikinka sai ka cika wannan nisabin zira'i da aka ce ƙarshen ta sai bayan ka ya lotso mai yiwa kuma kai dogo ne sharere kai kuma in ka ce za ka ainihin wato takura kanka a iya wannan lissafin mai ruwa sai bayan ka yi doro to a nan sai ka ce bari ka ajiye aikin da aka ce annabi ne sai ka kwaikwayi magana shi kar ka sake bayan ka yi doro ko ya leko abin da ya kamata kenan jama'a an gane wannan da kyau ko wannan na san matsala ta kai matsala domin wasu suna rigimar ɗaukar da'awar salafiyan nan ba su san me ake nufi da da'awar salafiyan nan ba sai su ɗauka wai da'awar salafiya duk abin da muka faɗa in ka saba mana ka zama kafiri ko ba za a ji ka sallah ba ba wannan wannan shine asalin ma abin da salafiyanci ya zai faɗa da shi wato su salaf mutane ne waɗanda suke tsayawa akan nassi na shari'a in suka tsaya akan nassin shari'a nan baka isa ka ture su ba sai ka kawo musu wani nassi na shari'a da ya saba nasu sai ka nuna musu dalilin da zai sa su ban nasu to in ka ki ko ka kasa to suna nan sun kafe akan ra'ayinsu suna da matukar zafin ra'ayi sun fi kowa tsananin ra'ayi akan abin da alkur'ani da sunna suka ce amma in ka saba wannan bai zama sanadi na ku yi gaba wannan bai zama sanadi na su ce su daina bin ka sallah ko idan sanadi su ce za su kafirta ka musamman mas'alar da ta zama ba kafirci ne suka gani karara ba ko kuma musamman mas'alar da ta zama mas'alar mu'amala ce ko mas'alolin fiƙihu don haka wannan matsalar sai da ta kai ta raba wasu musulmi daga bin wasu sallah sai suka ce aikin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu sallah ga wanda bai miƙe bayan shi ba a ainihin a sujuda ko a ruku'u to duk limamin da baya cika irin wannan sujudar ba shi da sallah dan haka bai halatta a shi sallah ba sai suka yi tawari daga masallatansu suka yi tawari masallatai wai kuma da da'awar su ma suna bin salaf ne to kaga matsalar ba a koyan ilimi jama'a da ka ba a koyan ilimi a littafi sai ka je waɗanda suke da skill ɗin suke da ƙwarewa sun koya maka menene karatu ke nufi to abin da karatu ke nufi ɗin nan to fassara shi shine ilimi kenan to ilimi shi ke ɗauke rikici amma karatu da kawowa to cikin littafi karatu yake amma ilimi fa yana kan malamai shine in ka je malami na biya maka blogul maram ko muktasar ko makamancin haka yanzu yana biya maka karatu ne inda an bakka kai da littafin ƙarshen ta duk limaman garin ku sai ka kafirta suka ce ba za a bi su sallah ba amma in aka zaunar da kai ana maka fassara ana bayyana maka ana bayyana maka sai ka samu ilimi to daga nan sai ka ga ka natsu dan wane ya saba maka ko kuna da saɓani da wane matukar ba kafirci bane ya bayyana matukar ba dalili bane akan ɓacin sallah ga ingantacciyar fassara ba zai yi ba za a bi shi ainihin sallah ba tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yadda aka nuna cewa ga irin mutanen da suke bi sallah suna bin hajjaju sallah kowa ya san hajjaju na daga cikin mutane mafi zalunci a bayan ƙasa suna bin ainihin ga wani limami an naɗa shi masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama su sayyidina Uthman ya zo musu limancin sallah asuba ashe ya sha giya ba sani ba yana cikin maye ba su lura ba ya zo yi musu sallar asuba minti biyu dama ko ahalari ko ya ce in har mutum ya sake yin sallah ya ninka yadda take Ya ce to wannan sakarai ne sallar ta ɓaci san bai san abin da ake ba amma sallar azhar da mantuwa kayan raka'a shida ko kayan raka'a biyar ko sallar magariba kayan raka'a hudu ko kayan raka'a biyar da mantuwa kaga wannan kablinka ko ba adinka za ta iya gyara maka amma sallar magariba ka tashi kai raka'a shida lallai kai baka san abin da kake ba sakarai ne sallar ka bata to haka wannan mutum sai musu sallah raka'a hudu ta asuba yana sallama kuma sai ce ko in ƙara muku ne sai suka ce ai tun da gari ya waye tun da aka fara sallar nan cikin kari ake aka ce aka kwantar da shi aka yi mishi bulala hukuncin shan giya da ya aka naɗa wani limanci kuma daga baya ya zo ya ci gaba da musu limancin sallah ba wai don cewa ake yin kun tashi limamu masallaci ku ɗauko ɗan giya ko fasiki ko mazinaci ko ɗan iska ku naɗa liman ba amma a in yawa yi gari wannan mai irin wannan mugun halin shine liman to aka ce za ku dube shi ta ɓangare biyu ɓangaren farko ɓangaren aƙida ɓangare na biyu ɓangaren fiƙihu shin aƙidar shi ta lalace ƙarara ya zama kafiri ba da tawili ba fa dan a ƙasar nan matsalar kafirci a ƙasar nan wallahi sun mai da ita yadda ka san ɗan alewa ka je ka ga yadda mai dafa alewa in ya dafa ta ta riga ta haɗu ka je ka ga yadda yake janta in ya fara janta tun tana ƴar ƙarama sai ta kai wajen mita nawa to haka mutane in aka ce yau ga wani abu na kafirci ba ƙarara yake ba in mutum ya fara jan shi ya fara jan shi ya fara mulmula shi sai ya dace da duk goshin wanda ya saba mishi ya manna yake kai ma shi ne kai ma shi ne duk sai ya rarraba waɗannan abubuwa haka zai rinka jan kalmar ya rinka mata ta'awili to ai in kaza to sai ko kaza to daga kaza ai ko sai kaza in ko kaza ya faru ka fita shikenan ba sallah jama'a mun gane da wayau da dabara ba haka ake ba wallahi ku je ku karatu cikin aqidar salaf kafin salaf su kasirta mutum muayyani da wahala amma za su fito su ce wanda duk ya ce kaza kafiri ne in ka kato tona kanka asiri ka ce ya za a zage ni to kai shi ne eh to kai ma shi ne a'a kai ba shi bane eh to ina ruwanka in aka ce duk wanda ya sha giya fasiki ne sai ka tashi kana bambamin faɗa ka sha giya ne a'a baka sha ba to ba da kai ake ba in kuwa ka sha e to da kai ake ba a jin tsoronka to ku gane wannan shine manhajin salaf yana da sauƙi ka ce duk mazinaci fasiki ne duk mashayin giya fasiki ne amma tabbatar da kalmar akan mutum ɗaya wane ka kira sunan shi sai in kana da dalilai na shari'a in ba haka ba bahaushe yake in baka iya kama barawa ba sai barawa ya kama don haka jama'ar musulmi mu gane wannan to wannan matsalar ba ta kai musulmi su ce su raba masallacinsu ba domin ne wanda aka same shi da irin wannan bai kafirta ba sannan bangare na biyu da za a duba shi ne bangaren fiƙihu shin wannan mutum a fiƙihance sallar shi ta ɓaci ko ko ta yi a sallar shi ta yi yiwuwar sallar nan tashi koda da fatawar wani malami ne kuwa misali sai aka ce kai me yasa kake yin kaza a sallah bari mu buga mana misali yanzu yana daga cikin fatawoyin da malaman fiqh suka bayar ko da nan na malikiya sun kawo yin sallama uku a sallah assalamu alaikum suka ce assalamu alaikum kai ɗaya dama kai ɗaya gabanka suka ce sai kai ɗaya a hagu in kana biha ahadun in akwai wani to hadisin da ya zo akan haka al-Imam Ad-Darqutni ya rawaito shi hadisi ne mun kari karanta littafin Nail al bai inganta ba to sai ka je sai ka samu limami yana yin wannan sallama uku a sallah kai kana da yaƙinin abin da yake ba daidai ba ne shi ko da ka tambaye shi sai yace a na karanta a ƙawa'idi malaman su sun ce ana yi to wannan mutumin ba ɓataye ba domin ɓata shi ne bin son zuciya amma shi fatawar wani malami ya kama malaman su ko ba a zargin su da magana banza ko son zuciya amma zai iya yiwa su kuskure to wanda ya aiki aka ce me yasa kai haka yace a'a ni na karanta ne malaman su sun ce kaza sai a ce to kai ba wawa bane ba wauta kai ba amma kuskure ji kaji kaji ya faru to daga ran nan to an bayyana mishi matsayin abin yanzu bai halatta ya sake yi ba jama'a mun gane amma a da can da ya ai ba shigantaka yi ba ba tambayar shi aka yace ni ra'ayi na kenan ba ai ba ra'ayi a cewa ya malamin fiqh kaza to malamin fiqh kuma ba batacce bane ba maganar banza ba don haka ashe kai da ka ji maganar sallar ka bata tsaki ba to in muka gane wannan sai mu dubi mutumin da ainihin ya zo ka bi shi sallah sai aka gane daga ƙarshe abin da ya aikata a sallah da haɗuwar malamai duka wannan abu babu shakka sallah ta ɓaci misali da ya idar da sallah sai aka ce liman an ji ƙarar tusa ta fito daga jikinka a ɗazu a raka a farko sai ke kwarai da gaske to sai ne tusa waye zai yin tusa a duniya to kaga wannan ba malamin fiƙihun da ya bada fatawa irin wannan wannan son zuciya ce sai a ce ba za a ji shi ba kuma sallar wanda ya ji shi ta ɓaci jama'a mun gane wannan da kyau to in kuka gane wannan da kyau jama'a za ku ga ashe da za mu bi waɗannan ƙa'idojin cewa kafin a bin mutum sallah sai kafirci ƙarara ya bayyana ko kuma yana nan a musulmi amma rashin iya sallah ko ɓacin sallah ƙarara ya bayyana daga gare shi to sannan sannan kuma waɗannan bayanan na ƙarshe game da ɓacin sallah kamar yadda ka ji na gama a ɗazu shi ne sai an yanke wa mutum hamzari yanzu za ka tafi ƙauye ka je ka same su Limaminsu na ƙauye da su baki ɗaya sallah suke yi ga ta ga irinta ba su iya kira'a ba in liman ya zo gairil magarubi alaihim wala ralin amin misali duk garin kuma ba wanda ya kai shi iya karatu shi kuma a haka ɗin da ya kai ɗan islamiyyar da ke anguwarku ba in ka je sai ka bi shi sallah domin shi wannan limami sallar shi ta inganta ga kanshi don iyakar iya karatun shi kenan iyakar iyawar shi kenan da a ce kai ne ka iya gairin maghdubi alaihim da a ce kai dinnan kai ne da ka iya gairin maghdubi alaihim wala balina, kai ka je ka koma kana gairin maghdubi alaihim wala ralin da gangan to kai kanka ka ta ɓaci haka duk wanda ya je ka sallar shi ta ɓaci amma shi wannan limamin ƙauye duk ƙauyen ba wanda ma ya taɓa ganin alkur'ani ko ya taba iya karanta alkur'ani izo sittin sai shi wani ma in da zaka miƙa mai alkur'anin ka ce buɗo maka alamtar kaifa ba ma zai iya faɗin alamtar kaifa ba alamtar kaifa zai ce maka to kaga wannan limami ya cancanta ya musu limanci to in ka je ka samu shine limamin su sai ka bi shi ainihin sallah sai in wani abu ya bayyana in wani abu bai bayyana ba kakka je ka samu musulmi a garin su gari ne na musulmi ka je ka ce to yanzu wannan limami yaya irin halin shi malaman salaf suka ce in kai haka kai kanka ka zama dan bid'a ku karanta littafin sharhin aqidatu tahawiyya aka ce salaf in suka shigo gari musulmi ne a garin e ina masallaci yake sai su je su yi sallah in suka yi sallar abu ya bayyana wanda ya ɓata sallar sai su sake in bai bayyana ba sai daga baya ya bayyana shi kenan sai su cewa wannan sai su tafi abin da yake daidai ku je ku karanta littafin ainihin alaqidatu tahawiyya da sharhin ta insha Allah ta'ala za ku ga gamsashe kuma ainihin cikakken bayani a kai don haka wannan matsalar ba ta kai musulmi wannan ya ce ba zai bi wannan sallah ba wannan ya ce ba zai bi wannan sallah ba jama'ar musulmi ku sani abu mafi girma a wurin annabi da sahabban shi shine haɗuwar kan musulmi musamman a sallah na haka annabi ya kwanta ya mutu yana farin ciki in ji anas haka hadisin ya zo a cikin ainihin sahihul bukhari anas dan malik ya ce ranar da manzon allah sallallahu alaihi wa sallama zai mutu bai samu damar fitowa ba ya sa abubakar yi wa mutane limanci abubakar ya fara wa mutane limanci kenan duk al'umman musulunci kakaf sahabbai sun yarda abubakar shi ne liman saboda annabi ya naɗa shi ana ce sai annabi ya ɗago labulan ƙofa ya taso ya ainihin kalle su ana sai ce fuskan manzon Allah na haske kamar takardar alƙur'ani sallallahu alaihi wasallam ana sai ce saboda farin ciki da sahabbai suka shiga suka kusa kamar su yanke sallar su su zo rungumar manzon Allah ba su za su yi farin ciki ne za su yi menene ana sai ce sai annabi ya koma ya kwanta ya rasu yana cikin farin ciki ya bar al'umma gaba ɗaya akan limami ɗaya jama'a mun gane wannan da kyau dan haka su sahabbai duk inda matsala ta matsala tsakanin su wallahi rigingimin da sahabbai suka yi ka tabbatar da cewa kowa ya kai ba dan kungiya ba ba dan mazhaba ba ba dan izala da dan dariƙa ba ƙarya kuke ba ku isa ku irin rikicin sahabbai ba don su sahabbai yaƙi suka yi irin yadda ka san yaƙin Iran da Iraki yaƙi suka yi irin yadda ka ga Chechnya tana yaƙi da ainihin ƙasar Rasha haka sahabbai suka yi yaƙin kashe juna a kashe juna a kashe juna amma ɗayansu bai taɓa buɗe baki ya ce ‘yan waɗancan ƙungiyar kafirai ba ne ɗayansu bai taɓa cewa kada a bi su sallah ba suna faɗan amma sun ɗauka jaraba ce Allah ya saukan musu suna faɗan ba sa so suna kuka duk sanda matsala ta matsala sai ka ji mutum ya ce ai wani dan uwana ne kuma abokin faɗan shi ne amma sai ce dan uwana ne to amma kai yanzu kawai dan ka ce farillan alula bakwai wani ya ce biyar sai ka ce to wannan ba dan kungiya bane ya fita kada a bi shi sallah kada a ci yankan shi auren da ya daura khalidan fiha abadan gaba ɗaya kuma ya lalace a ina ka samu wannan karatun don Allah ana magana ne yanzu ana rayuwa ne in a civilized world ana rayuwa ne a duniyar da kanta ya waye a addini da tattali da siyasa da komai na ɓangaren rayuwa duk abin da ya shafi addini siyasa tattali rayuwa abin da ake nema a wannan zamanin shine ka yi magana da hujja yanzu magana da ni ra'ayina kenan ni son zuciyata kenan ra'ayin gidanmu kenan fatawakka kana kenan mu mazhabinmu kenan wannan ta ƙare yanzu duk maganar da ake so ka yi a addini ne to ka kawo alkur'ani da sunna a rayuwar yau da kullum ne to ana neman ka kawo references da facts dalilai me yasa ka faɗi kaza me yasa ka faɗi kaza saboda kaza saboda kaza in ba haka ba kunya za ta kan maka tun daga nan duniya kafin ma a je kiyama Allah madaukakin sarki ya tsare mu ga sahabi ibnu mas'udin fa a filin arafa aka zo aka tattauna da shi da sayyidina usman usman ne khalifa shi yana ganin cewa ai tun da makka garin su ce shi usman to tun da ya zo aikin hajji ya dawo gida kenan dan haka abin da zai sallah raka'a hudu zai rinka yi azhar da la'asar haka sallar isha ba wani magana kasuru dama makka garin su ce ya yi gudun hijira yanzu tunda ya zo aikin hajji duk da ya zo ya tafi ne amma kasuru zai yi cika sallah zai ibn mas'udin ya ce in eh, makka garin ku ce amma ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi ka halacci a makka amma tunda ya san ya bar garin da ya zo garin kasuru ya rinƙai har ya bar garin dan haka kai ma kai kasuru mu ma mu bi ka usman ya ce a'a ni kam na zo garinmu iyakar magana kenan ba wani kasuru na dawo gida sai in na fita kan hanya kafin in isa madina don haka madina ta zama gida gidan hijira makka ta zama gida garinmu na gado don haka duk inda na je daga cikin waɗannan cika sallah zan amma a kan hanya zan yi kasuru ibn mas'udin ya ce a'a ai ba haka annabi ba kaza kaza kowa ya kafe kan fahimtar shi ba a ce a tafi fahimtar kowa daidai ba ce ba zai taɓa yiwa ba imam malik ya ce maganganu biyu suna karo da juna su zama daidai dole ɗaya ce daidai to amma abin da kake gani daidai dan wani ya saba bai fitar da shi daga musulunci ba sai ce to abin da za a yi babu komai shikenan aka tashi sai aka kabbarta sallah sai Usman ya wuce gaba shi shine liman zai yi raka'a hudu haka Ibn Mas'udin ya bi shi ya sallah raka'a hudu nan da nan masu tsegumi masu gulma akar makallahu ala gafata malam yanzu aka gama mukabala kuma ka ce ba kyau kuma yaya ka biya ya to yaya abin kaga mutane ke haddasa fitina sai ce wallahi sabani sharri ne ya ce tun da dai in bi shi sallar sallar ta yi don haka na bi shi ba zan yarda saɓani ya bayyana a tsakaninmu ba sai ce amma tare da haka wallahi Allah ya karɓa mun biyun nan a ƙasuru wallahi sun fi mini guda hudun nan biyun nan a ƙasuru sun fi mun hudun nan don biyun nan daga manzan Allah suka zo hudun nan kuwa fahimta shi ce to amma tun da bai kai gabata sallah ba za a iya bin shi jama'a mun gane yadda salaf suke tafiyar da harkar su ko Allah maɗaukacin sarki ya shiryar da mu don haka kun ji in ka ji mun ce ba za mu bi mutum sallah ba wallahi ta gama ɓaci ne ka kaf kan shi ba wai da ta'awili ba ko dai kafircin shi ya bayyana ko kuma ɓacin shi ga sallah in ba haka ba kar ku manta ko da muka tashi kafa masallacin juma'a nan ba mu ce kar ka je kai sallah wani masallaci ba cewa muka ko kai ba salafi ba ko kai kanka salaf ne ko da an yi maka bulle an rubuta salaf jikin billan karewar salafiyanci kenan ba lallai ka zo nan kai sallah ba za ka iya sallah inda ka saba amma mu kan muka ce nan za mu rinka yi ba dan muna ganin rashin halaccin waɗancan masallatai ba sai dan muna ganin cewa akwai bukata in bukata ko ta kama shi ke nan inda babu bukata sai mu tsaya muna bin su sallah yan uwanmu ne ahlus sunna duk da akwai wasu saɓani a tsakanin mu amma bai kafirta su wannan saɓanin bai lalata sallar su ba in ka je ka bi su sallah sallah ta yi to wannan ita ce aqidar salaf jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to ya jama'ar musulmi in kuka gane wannan matsalar? za ku ga cewa to ashe matsalolin nan duk da ake rigingimu a kai ba su kai a ce musulmi su zo ainihin su dargaza kansu dangane da ainihin su ba to wannan kamar da na faɗi ita ce tambaya ta uku ta shi ne tambayar amma na ce ni na mai da ita ta biyu ne ba dan komai ba saboda ita ta uku ɗin wato ita ta biyu ɗin tana da tsawo kuma tana da matukar muhimmanci musamman da ainihin mutanen ƙasar Plateau ɗin ko kuma mutanen yankin Jos da mutanen jihar Nasarawa ta biyu nan da na ce wadda ita ce ta zama ainihin ta uku ya yi tambaya ne akan Muhammad Nasiruddin Albani babban malamin hadisi wanda ainihin Allah maɗaukakin sarki ya mishi rasuwa wannan malami ya yi ainihin tambaya da cewa a ƙashin gaskiya saboda Allah sun samu kansu a wani hali na wata matsala a nan jihar Filato shine an samu wani malami yana cewa Muhammad Nasiruddin Al-Albani wai ya ce ainihin wato mace mai haila mace mai haila za ta ainihin wato yi sallah kuma za ta yi azumi to wannan ainihin magana da shi wannan malami ya faɗa kamar yadda shi wannan mai wasiƙa malam maharazu ainihin wato Usman yake faɗi ya ce shi da kanshi da ya ji ainihin wannan magana a ƙashin gaskiya saboda Allah sai ya ce yanke ƙarya ainihin wannan malamin yake yi ban yi wata tantama ainihin akan haka ba to na ɗaya kenan shin wannan maganar ko gaskiya ce ko ku ainihin ba gaskiya ba ce to na farko dai tukuna a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda Aisha ta ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hukunta cewa matar duk da ke haila ba za ta ainihin yi sallah ba ba za kuma ta yi azumi ba amma za ta rama azumi ba za ta rama sallah ba wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi sahihi ne babu shakka shi kanshi al-allamatul albani ya tabbatar da ingancin shi a cikin littafin shi irwa'ul galil kenan kuma cewa albani muhammad nasiruddin ya ce wai za a iya barin mace mai haila ta yi sallah ko ta azumi wannan magana kamar yadda mai takardar nan ya karyata babu shakka ƙarya yake ainihi wato ƙarya ne wannan malami ya faɗi wancan mai magana ƙarya ya faɗa sam Muhammad Nasiru Dinin Albani bai faɗi wannan magana ba ya kamata jama'a su gane wannan magana daga bakin khawarijawa ta fito Albani ko salafi ne ba ba khawarije ba har ya mutu faɗa yake da khawarijawa wanda yake sun kai matuƙa wajen kuntata mishi musamman a ƙasar su ta Jordan domin ainihin sarkin ƙasar Jordan wanda ya rasu baban wannan na yanzu wato sarki Hussein na Jordan yana da aƙida ta ibabiyya ibabiyya ko bangare ne na daga cikin bangaren Khawarijawa. to sun kai matuƙa wajen kuntata Muhammad Nasiru Dinul Albani dan shi ahlus sunna ne su kuma suna da wannan aƙidar to yaushe kuma za a ce ya bada fatawa ya ainihin goyi bayan su amma idan wannan malami da ke faɗin wannan magana ya kafe akan cewa gaskiya ne Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya faɗa haka sai mu ce qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ka ce mishi ya kawo a ina ne Albani ya faɗi wannan Albani dai da littafai waɗanda suka shafi fiqh aqida hadisi tarihi usulul fiqh usulul hadis a ina ne Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya faɗi wannan yana da kasusuwa iri-iri sun fi guda dubu shin a ina ne ya faɗi wannan magana abin da ya kamata shine ne duk sanda wani mai magana ya faɗi magana da ba maka ba kar ka tashi daga gaban shi dan kana ganin girman naɗin shi ko dan kana ganin shi ne shugaban ƙungiya kaza ko limami kaza labudda ka nemi ya kawo dalili akan wannan magana ba haka ba nan take ka karyata shi a tsatsan idon shi a kuma cikin jama'a wannan ita ce ka'idar da malaman musulunci malaman sunna malaman hadisi ainihin suka ɗauka duk maƙaryaci. limami ne shi mai wa'azi ne shi matukar ya karya wa addinin musulunci ana fitowa karar ainihin a karyata shi wannan magana ta farko kenan magana ta biyu gaskiya saboda Allah wannan ɓangare ne na kaɗan daga maganganun da suke yawo yau a jihar Filato da Nasarawa to shi yasa nake ganin muhimmancin in tumɓuko wannan magana kacaukan ɗinta matsalar da ta faru ita ce kowa ya san tun da shehu usmanu ya ainihin tafi Allah ya ɗauki ran shi da a washi ainihin wato al'amura suka zo suka sassauta har turawa suka zo suka karya abubuwan da suka samu na ragowa ba a taɓa kafa wata ƙungiya wannan ƙungiya ta addini ko ta rayuwa ba a taɓa kafa wata ƙungiya da take da alheri kamar ƙungiyar izala ba wannan ko ɗan izala ne kai ko ɗan shi'a ne kai ko ɗan kirista ne kai ko ɗan wane ne kai wannan ita ce gaskiya kuma ina faɗin haka tare da cewa ni ba ɗan ƙungiya ba ne amma wallahi wannan ita ce tsantsar gaskiya ba a taɓa kafa ƙungiyar da ta yi wa musulunci aiki tun daga sanda aka kafa ta har zuwa sanda ta dargaje zuwa ainihin kamar ƙungiyar izala ba wannan ita ce gaskiya domin mutane ne suka tashi suka ga irin ɓarnar da aka afka ciki a ƙasar nan ɓarnar shirka ɓarnar bid'a ɓarnar zalunci barnar ta'addanci barnar fajirci fasikanci duk wani nau'in saɓon Allah da kasan banu Isra'ila sun ƙware a kai sai da aka samu mutanen Najeriya sun kai matuƙa a kai sai da ya zan malaman ne ma lokacin suka fi kowa ta fasikanci da kafirci a gaba to amma abin mamaki da takaici shine da ainihin waɗannan bayan Allah suka yunƙuro sai suka kafa ƙungiya wadda za ta yi faɗa da bid'a da ainihin tsayar da sunna tare da cewa a wancan lokacin da suka ainihin taso wasu a yanzu suna komawa baya suna ganin laifin waɗannan malamai wanda duk ya san yadda Najeriya take shekaru ashirin da biyu da aka kafa ƙungiyar Izala ko ashirin da uku ya tabbatar da cewa malaman nan ba su laifi ba ya tabbatar da cewa gyara suka tashi suka yi domin ne yanzu kai kake aunawa sai kake ɗibo irin wa'azin da suka yi a da kake aunawa da yadda ake a yanzu ai wa'azin da aka yi a da ba an yi ne ga irin yadda rayuwa take a yanzu ba yanzu rayuwar ta gyaru amma a lokacin an ɓaci ne don haka gwargwadon yadda kuka ɓaci gwargwadon irin haka za a yi muku wa'azi gwargwadon yadda kuka gyaru da gwargwadon haka za a yi muku wa'azi a wancan lokaci al'umma sun lalace lalacewa ta rashin jin magana tun daga jahilai tun daga malamai balle jahilai don haka mu muna goyon bayan ɗari bisa ɗari akan aikin da izala ta a wancan lokaci na gyara mutane tunaninsu na addini dawo da hankalinsu zuwa bin alkur'ani da sunna mata su sa hijabi malamai su daina zalunci su daina fasikanci su daina duba bori bokanci tsubbu da cuta da zalunci wallahi ɗari bisa ɗari ni har mutu wannan ita ce aƙidata to ana nan sai aka samu wani sarkin gargajiya a ƙasar nan a najeriya ta arewa yamma maso arewacin najeriya wani sarkin gargajiya sai wata rana ya ce mutanen nan na ƙungiyar izala sun zo sun keta mana alfarma mu sarakunan gargajiya ya ce wallahi ni ko kafin in mutu sai na gana raba kan ƙungiyar to tun daga ran da ya faɗi wannan maganar bai samu zaman lafiya ba sai da ya raba su yana raba su sai rikici ya ɓalle shi kenan ba da daɗaya ba shi ma sai ya kwanta ya mutu wannan aikin shi bashi da bambanci da aikin fir'auna saboda fir'auna ne Allah yake cewa inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum ainihin fir'auna ya samu ɗaukaka a bayan ƙasa ya rinka raba kan mutanen duniya me yasa dan ya samu daman mallakar su in ya raba kan waɗannan sai je raunata waɗannan ya je buge waɗannan da haka ya mallaki mutane to magadan fir'auna a wannan zamani su ne irin waɗannan sarakunan gargajiya su ne turawa mulkin mallaka da suka tashi shigowa ƙasashe irin namu nan sai suka shigo da wata aƙida ita ce divide and rule matuƙar kana son ka mallaki mutum to ka raba kanshi shi da wani kana raba kansu sai ka samu daman mallakar shi ke nan ana nan sai aka ga a ilmance ba zai yiwu a danne wa ƙungiyar nan rikicin addini ba ba zai yiwu a danne wa ƙungiyar nan rikici na ainihin addini ba don me domin su suka tashi suke wayar da kan mutane akan addini su ne za su ƙure ka in kai magana sai ka kawo dalili to irin waɗannan ba zai yiwu wani a zo a ziga shi ya ƙirƙiro wata magana a cikinsu ba tuni za su ƙure shi don haka da wannan sarkin gargajiya ya ga haka ba za ta yi ba sai ya ɓullo musu da rikicin ta siyasa sai ya sako musu rikicin siyasa to abin da za a yi wane eh, ya ci kuɗi to tun da ya ci kuɗi to abin da za a cire shi to in aka tayar da cire shi din nan wasu kuma za su ce su san ba su yarda a cire shi ba to daga haka sai kungiyar ta dare waɗancan da suka rike tsohon shugaba su ci gaba waɗannan kuma da suka ainihin wuta waye su kuma su kalle su naɗa nasu shugaban shi kungiya ɗaya manufa ba abin da ya canza ba wanda ya zo ya ce kada a ce qur'ani da sunna ba wanda ya zo ya ce kada a kira kungiyar da izala ba matsalar da ta haɗa su wadda suka zo suka rabu akai haka siddan akan matsalar siyasa shi ne wane shugaba ne wane kuma ya ce ni ban yadda ba wannan ita ce ake nufi da siyasa shi ke nan da wannan matsalar ta faru sai kowa ya kama gaban shi waɗannan 'yan kaduna waɗannan 'yan jos waɗannan 'yan kaduna suka ce su ba su yarda da shugabancin wancan malami malam sama'il idris ba waɗannan 'yan jos suka ce ai sun yarda da shugabancin shi shine ma ya kafa kungiyar shine kaza kaza kowa dai yana wasa ainihin gwarzon shi yana wasa gwanin shi to akan haka suke ana nan ana nan ana tafiya sai matsala sai ta darka ko musu shi ne irin abin da ne ishara ga ɗazu sahabbai sun yi rikici na siyasa amma rikicinsu na siyasa bai shafi addini ba don haka sai rikicin nasu bai yi ta'asiri ga 'yan baya ba rikicin siyasa wani ana ganin shi ya dace khalifa wani ana ganin bai dace ba a yi faɗa a yi kashe-kashe sai a je a yi sallah da juna a je abin na wannan a je a yi kaza a je a yi kaza har aka samu abu dauda ya ruwaito hadisi ga wasu sahabbai a makka ranar juma'a ta yi daidai da ranar sallah idi da suka hau idi da safe da hantsi ba su fito sun yi ainihin sallar juma'a ba ba su yi azahar ba sai suka yi sabu zarce sai suka yi sallar la'asar hadisi sahihi cikin abu dauda da tirmidhi shi kenan sai aka tafi aka kai labari ga abdullahi dan abbas yana kufa aka ce ‘yan uwanka sahabbai da ke makka su abdullahi ɗan zubair su ma sahabbai ne shi ne sahabin farko ma da annabi ya raɗa mishi suna dawowa madina shi ne sahabin farko da aka haifawa musulmi a madina jikan ainihin wato na abubakar siddiq to wannan ainihin ɗan uwa naka sahabi amma ba ƙungiyar su ɗaya ba wannan na ɓangaren su mu'awiya wannan na ɓangaren su ainihin ali shi ne aka ja ka kai gulma wurin 'yan ɓangaren su Ali, ai 'yan uwanku da ke makka da suka hau idi da safe ba su yi azahar ba sai kawai ba su juma'a ba sai suka wuce suka yi la'asar sai Ibnu abbas ya ce sun dace da sunna haka annabi yake yi ma'ana ka ga rikicin da ke tsakanin su na siyasa bai sa wancan ya ce ƙarya ne ƙarya ne bid'a a sai ya ce haka annabi yake domin ita sunna annabi tana nan tabbatacciya tun kan ai rikicin dan mai rikici zai zo watsa ta to wannan shine abin da muke kiran duniyar musulunci yau su sani duk faɗan da ke tsakaninka da wani in ya zo da abin da yake daidai shi abin ka tabbatar da cewa daidai ne baka goyi bayan wane ba amma sai ka ce a'a bari ka je ka laliba dama da hagu gaba da baya ƙasa da sama gaba sai ka je ka ɗibo wasu dalilai sai ka ce ai kai ma kana da dalilai akan kaza din nan ba daidai bane ko kuma kaza da wane yace ba daidai bane kai kuma ka ce daidai ne jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko to waɗannan mutane na ƙungiya mu dawo kansu shi kenan da rikici ya rikici tsakanin su waɗancan na Jos tun shi malam sama'ila idris yana da rai sai ya fara canza fatawoyi na waɗanda suka tabbata a cikin alkur'ani da sunna wai da da'awar wai su malikiya suke bi wanda a da da ya faɗi waɗancan fatawoyin shin bai san da malikiyar ba ne wanda tabbataccen abu ne bayan da aka kafa ƙungiyar izala sai suka ga rigingimu sun fara taso musu sai suka tsaya suka kira taro suka ce daga yau duk wanda ke cikin kungiyar izala in zai fatawa ya bayar da fatawa da mazhabin malikiya ba don komai ba saboda tsoron rikici akan haka suke amma duk da haka shi Sama'il Idris din da shi da sauran malamai suna ƙetare mazhabin malikiya din su ainihin bayar da fatawa da saɓanin malikiya shi kanshi Sama'il Idris muna nan da kasar da ya tabbatar da sallama biyu ɗari bisa ɗari sai gashi daga baya kuma ya dawo ya ce a'a sallama biyu wanda duk yayi ta a sallah ba shi da sallah sallah ta ɓaci sai dai sallama ɗaya me yasa saboda malikiya haka suka ce shin da da ya ce sallama biyu daga sunna ne malikiya ce ta zo ta rusa sunna ko kuwa ya aka yi kaga son zuciya to wai su sun ɗauki wannan ne saboda suna ganin cewa 'yan bangaren kaduna duk abin da ya zo a cikin alkur'ani da sunna za su amince da shi to don haka su kuma bari su fake wa jahilan ƙasar da cewa su fa malikiya suke bi don su samu damar faɗa da waɗancan cewa waɗancan sun kawo sabon abu sun kawo rikici sun kawo kaza shikenan sai suka ɗibo waɗannan ainihin matsalolin shikenan sai rigingimu suka fara faruwa sun manta da cewa su ma 'yan ɓangaren kaduna mafi yawancin su cin duhu ne su ma dukan sunna suke kamar da su ma suke dukanta jama'a mun gane wannan da kyau ko to a ƙarƙashin wannan duk abin da 'yan ɓangaren ƙungiyar izala na ɓangaren jos suka ji an ce 'yan ɓangaren kaduna sun ce ko kuma suke tsammanin daga ɓangaren Kaduna yake mai yiwa matsalar tun kafin ta bayyana daga 'yan ɓangaren Kaduna su sai su ce to duk wanda ya ma abin ya ɓaci tun ma kafin matsala a yi sai su ce ma an yi ta ɓaci wannan ita ce asalin son zuciya wadda matuƙar ba a cire ta ba wallahi al'amura ba za su tafi daidai ba to da wannan ne ana nan sai zan malam ja'far malam ja'far mahmud adam da ke kano sai da kafin ya tafi jami'ar islamiyya yana cikin ƙungiyar izala yana tare da su ana wa'azozi da ya dawo sai ainihin ya ci gaba da tafiya tare da su to yanzu tafiya ta wargaje sai ya ƙoƙarin haɗo kansu a dawo a haƙura tunda ba matsalar addini ce ta haɗa ba matsalar siyasa ce ta haɗa a ce kai da matarka ragon layya ne ya haɗa ku to yau dai kwana goma sha hudu da yin layyan nan an riga an cinye layya to ba sai a da a zauna lafiya ba layya ta wuce ba haka ya kamata ba misali a'a to ba ragon layya kuma ba aure wani irin shigantaka kenan to haka tun da dai wannan matsala ta siyasa ce ba ta addini ba ce sai kokarin haɗe su ai shi kenan kuma sai suka tayan ma faɗa da shi duka ɓangarorin to su waɗancan ɓangaren jos to sai sharri ya fi muni daga gare su duk sanda suka tashi magana duk abin da suka san cewa ya fito daga jami'ar islamiyya ta madina to sai su ainihin soki wannan abin suka ce jami'ar yahudawa ce suke zagin malam ja'far to saboda kasancewa malam ja'far ya zo yana da'awa yana cewa salafiyanci salafiya yakan kafa hujja wani lokacin da littattafan muhammad nasiru jinal albani to shi ke nan sama'il idris tun kan ya mutu sai ya magana cikin jahilci ya wai ai albanin nan ba yahude ne musulunta ya yi daga baya sannan kuma ya ainihin rubuta abubuwa na yahudanci a cikin littafan shi yana sukan malaman fiqhu kasar saudi arabia ta kore shi to waɗannan maganganun baki ɗaya da sama'il idris ya faɗe su gaba ɗaya mu ne mishi roƙon allah ya gafarta mai amma ta kafkar yake yi na ɗaya tukuna da ɗai albani bai taɓa yin yahudanci ba iyayen shi kakaf babu wanda ya taɓa yahudanci cikinsu yadda kai ɗin nan kake ba fulatanin gombe ko ba fulatanin Timbe, ko ba fulatanin jos ko ba fulatanin Eola, ko ba fulatanin ina ko bahaushe ko menene tashi kai kaga iyayenka da kakanni suna musulunci ko haka muhammad nasiru dinar albani ya tashi ya ga uban shi malam nuhu yana yin addinin musulunci ba ba yahude ba ne balle a ce musulunta ya daga baya kuma kaddara in ba yahude ne ya musulunta me laifin shi ba ga sahabi ba yahude ya musulunta ba Allah ya yabe shi ya ce wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi fa amana wastakbartum ga ba yahude ya musulunta a gaban annabi abdullahi dan salam hadisin shi na cikin bukhari sai da Allah ya ce wa kafiran duniya ya ce in ku kun kafirce ai an samu wani malami cikin bani isra'ila ya yi imani da shi sai da Allah ya jinjina mishi ba yahude ne musulunta me laifinka dan kai ba ma guje ne ka musulunta me laifinka dan kai ba hude ne ka musulunta yanzu wannan ba ita ce magana da ɗan fodiyo yake faɗi cikin nurul albabu ba cewa yana daga cikin bid'a mafi muni a ƙasar hausa shine gori game da addinin musulunci ka tuba kuma a zo a maka gori akan tuba to muhammad nasiruddin albani dai ba ainihin tuba yayi ba in kuma tuba yayi menene laifin wanda ya tuba wanda Allah yake son shi inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahhirin Allah na son masu tuba Allah yana son masu tsarki menene laifin shi tashi ya ga baban shi malamin fiqhu ne yana karantar da fiqhu yayi karatu a ƙasar Istanbul ƙasar Turkiya ya je ya makaranta wadda a wancan lokaci primary 6 ce amma matsayin haya islamic take a yanzu kamar kwalejin arabiya da boko kenan ya je ya yi ta ya dawo garinsu ya zo yana ainihin karantarwa shi baban Muhammad Nasiru Al-Albani sunan shi Alhaji Nuhu sannan ya dawo sai ya samu ƙasar ta shiga cikin rigingimu rigimar gurguzu ya danno mata saboda ƙasar Rasha ta mamaye su ƙasashen Albania ƙasashen Kosovo ƙasashen Macedonia ƙasashen ainihin Bosna waɗannan ƙasashen baki ɗayansu sun musulunta ne a lokacin halifancin Umar. wanda a lokacin babu tarihin wani bafulatanin tilda ko bafulatanin jos ko bafulatanin najeriya kakaf yana musulunci a lokacin su sun musulunta a zamanin sayyidina umar jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko to haka ya tashi ya ga baban shi yana karantarwa a matsayin malami na musulunci kuma shi ma ya tashi ya koyi karatu ya gama primary school kenan shi Muhammad Nasiru Dinar Albani ta Islamiyya sai uban ya ɗauko su gaba ɗaya sai ya hijira da su sai suka dawo ƙasar Siriya don haka sai zama harshen albaniyancin ma bai jin shi sosai shi yasa ya gari yanzu cikin 'ya'yan shi in ban da irin manyan 'ya'yan su abdulrahman babu masu ɗan iya bubbuga wannan ainihin yaren albaniyancin sama-sama ya taso tun a ce daga gama firamaren ka ka taso cikin larabawa a gida ne kaɗai za a yi maka yare anguwa makaranta ko ina larabci ake don haka sai zan yana iya sarrafa larabci tamkar uwar shi balarabiya ce 'ya'yan shi nan ya haife su nan suka girma daga baya jami'ar islamiyya aka zo aka buɗe ta ainihin a garin madina a lokacin nan duk duniya babu jami'a gogaggiya irinta aka ɗauko a sheikh al'allama bin baz shi yake karantar da ainihin fiqhu aka ɗauko shankiti shi yake karantar da usulul fikihi har ya rubuta waraqat a ainihi wato littafi ainihin muzakkira akan uh, usulul fikihi. aka ɗauko ainihin uh, wannan jaza'iri mai minhajul muslim yana karantar da tafsiri aka ɗauko Muhammad Nasiru Al-Albani yana karantar da hadisi haka dai manyan malamai suka zo suka taru a jami'ar nan a wannan lokacin suna cikin karantarwa sai gwamnatin Saudi Arabia ta ce duk wanda yake karantarwa a wata makaranta kowace iri matukar ba wai satifiket ne yake da shi irin satifiket na zamani ba to gwamnati ba ta da bukatar karantarwa shi su kuma waɗannan malamai dukkaninsu da na bayyana in albanin ne ma kaɗai yake da satifiket na firamare su sauran dukkansu malaman soro ne malaman zaure ne karatu ne suka yi kuma kowa ya san gaskiya da gaskiyar karatu na kan malamin zaure malamin zaure shine gogaggen malami wannan malami da zo zai maka lacca ya zo maka surutu bayan kwana bakwai ka tambaye shi sai ma ya neme musun shi ya gaya maka dan shi ma da daddare biya karanta ya zo ya faɗa maka mewa ko da ya saurara amma gogaggen malami tafi cikin garin zaria tafi ƙasar Sokoto tafi cikin garin Katsina tafi garin Kano tafi manya-manyan garuruka irin Eula irin su Bidda za ka je ka samu gogaggun malamai ne sun haddace Alƙur'ani da ka suke zubo shi sun haddace muktasar da ka suke zubo shi shu'ara usitta da ka duk abubuwan nan da ka suke zubowa to malamai kenan to irin su ne su Muhammad Nasiruddin Al-Albani su bin Baz ka dube shi makaho irin su ne su shankitsi Shan din nan abokin malam bakar gumi ne sai dai ya rasu kafin malam bakar gumi ya rasu da shekara ashirin gogaggen malami ne a cikin tafsiri da ainihin fiqhu ya goge matukar gogewa da ka yayi tafsirin Alƙur'ani mujalladi goma abwaul bayani fi ibahil qur'ani bil qur'ani yana faɗi ana kwafewa a kasar ana kwafewa a kasar shine babban alkali na Madina wanda shi ma ya rasu a bara a Muhammad Salim ya biya kwashe kasusuwan ya shirya tafsirin shine aka buga mujalladi goma adwa'ul bayani fi idahi qur'ani bil qur'ani da kayan shi wannan za a ce ba malami bane wanda lecturer ne zaka samu yanzu ya maka tafsiri mujalladi biyu da ka ba sai an kama lalaba lalaba ba to ya kamata mu san wannan to a wannan lokaci shi kenan Bimbaz ɗan ƙasa ne ɗan Saudi Arabia ne sai ya dawo ya zaman shi ya ci gaba da karantar da jama'a sai aka bashi mukami na mai fatawa jazairi ne hajjin musulun sai dawo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama har yau da magariban nan insha Allahu jaza'iri ya karantar yana da littafi sunan shi hazal habib wannan masoyin tarihin manzon Allah ya rubuta sai ya sa wa littafin hazal habibu wannan masoyi kullum da magariba za ka ga an zo an gunguro shi akan ɗan keken shi tsoho ne ɗan gajere ya tsufa tukub mutumin ƙasar jazair algeria sai a gunguro shi sai zo zauna saboda ya tsufa bai iya tafiya da kafar shi a keke za a gunguro shi ya zo in ya zauna ya yi innal na nahmaduhu wa na wa nastaghfiruhu yana gama sai ka je ya dauke ku kamar jikokin shi tun da ya tsufa sai ya ce hazal habib sai ai kabbara to zai fara muku tarihin manzo Allah kenan daga littafin shi to shi sai ya dawo masallacin annabi ya zauna kullum da magariba ko dai ya karanta wannan hazal habib ko ya karanta tafsirin shi aisarut tafasir yana nan mujalladi hudu ɗaya kenan shi kuma shankiti ya zauna masallacin annabi ne yake tafsiri har Allah ya ɗauki ran shi sannan sai ainihin Muhammad Nasiru Dinar Albani sai ga shi dama goron gayyata aka aiko mishi shi ba ɗan ƙasar Saudi Arabia ba ne shi mutumin Albania ne zama ya kawo su suka zauna ainihin a ƙasar Siriya aka zo aka gayyato shi yana da almajirai sun fi dubu waɗanda yake karantarwa amma saboda an ce ga wata gudunmawa ga wani ɗauki ana son a bayar da shi ga duniyar musulunci sai ya ƙetare ɗaliban shi a ƙasar su sai ya zo ya fara karantarwa nan aka zo aka ce ba shi kaɗai ba dukkansu aka ce ba a da buƙatar karantar su ba don wai an rena karatunsu ba amma sai don wani tsari da bature ya kawo kamar kai ne a ce ka shiga soja ashe baka shiga da digiri ba sai a ce to shikenan tunda haka ne to ritaya sai ka koma kana wa'azin ƙasa gaba ɗaya misali jama'a mun gane wannan da kyau ko shi ne kawai matsala jama'ar musulmi mun gane wannan shi ke nan sai a ce an kore ka a soja, da kayi laifi a sharaɗi ne ake nema kai ba ka da digiri ana neman mai digiri kai kuma ba ka da digiri sai ka ce to da haka ne kai dama sojan nan ta same ka ne kana riga kana kiwo to yanzu abin da za a yi an ɗauke ka soja amma yanzu babu sauran sojan ujuku babu sauran sojan badakkare a'a soja sai in ka iya karatu da rubutu ka iya kyakkyawan turanci ka iya ainihin fitar da abubuwa daidai kai kuma baka iya ba sai aka ce to shikenan an ainihin wato dakatar da aikin ka saboda baka cika sharuɗan da daidai da zamani ba daidai ne a ji ana cewa an kore ka daga soja ba kore ka aka yi ba aikin ka ne ya ƙare jama'a mun gane to dan haka sai Muhammad Nasiru Dinar Albani ya kwashe ina shi ina shi shi ma sai ya koma ƙasar Siriya ya zauna ya ci gaba da karantar da almajiran shi waɗanda yau waɗannan almajiran su ne manyan malaman duniya za ka samu babban almajiri na muhammad nasiru dinil albani mahaddacin Alƙur'ani, masanin sunna masanin fiqh masanin larabci can an jima kuma sai ka ji shi ƙwararren likita ne ko ka ji shi ƙwararren pharmacist ne ya ƙware game da haɗa magunguna sai ka same shi ƙwararren injiniya ne gogaggen lauya ne haka suke suna nan duk inda ka kwankwasa su sai sun amsa sallama ka sun bude maka kofa ne ya kawo ka suna da abin da za su ce maka jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau a takaice wannan shine dalilin da yasa a sheikh muhammad nasiru din albani ya bar ainihin kasar saudi arabia amma ai ba shi kadai bane daga cikin jeran waɗannan malaman akwai shinnawi akwai shaibatul hamdi su suna karantar da nahau da sarf da balaga su ma da suka ga babu abin da za su yi a ƙasar Saudi Arabia shi kenan sai ainihin suka koma ƙasashen su wannan yana ainihin wato wajejen ƙasashen Falastini wannan yana ƙasar Masar kowa ya koma ƙasar su haka kai ma a yanzu an ɗauke ka soja daga ainihin jihar Plateau ko daga Jos sai aka ɗauke ka aka kai ka Abia State sai aka ce aikin ka ya ƙare sai ka ga cewa baka da buƙatar ka ci gaba da zama a ƙasar Inyamurai ko ƙasar Yarabawa sai ka ce za ka dawo garinku. ku daidai ne a je ana cewa an koro shi daga ƙasar inyamurai to wannan misalin ya ishe ka in kana da hankali da tunani jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko a takaitan takaitawa wannan ainihin shine Muhammad nasiru Al-Albani an haife shi hijira annabi na da dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da uku wanda ya daidai da 1914 ya rasu kuma ainihin a shekara ainihin wato hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin daidai bara kenan a ƙarƙashin lissafin kalandar musulunci ko kuma ainihin a ce bara waccan ko bariya ainihin wato a ƙarƙashin kalandar bature wato 1999 ya rasu kuma a ƙasar jordan a inda ya hijira daga ƙasar Siriya ɗin ya koma ainihin ƙasar Jordan ya je ainihin ya zauna a nan. Wannan a takaicen takaitawa ya jama'ar musulmi su ne kaɗan daga ainihin bayanai akan wannan. Amma ina son ku gane cewa matsalan nan tana da matuƙar muhimmanci mai yiwa a nan jihar Kaduna irin waɗannan maganganun ba sa yawo ba su cika tasiri ba amma in ka je ƙasar Plateau sun ƙi su karantar da mutane addinin musulunci sai yawo suke suna ɓata Muhammad Nasiru Jinal Albani shin ya ku ƴan ƙungiyar Izala Jasawa dan kun ɓata Muhammad Nasiru Jinal Albani sai ne mu dai su Muhammad Awwal Adam da su Ja'far Mahmud da su Muhammad bin Usman da su Dr. Ahmad da su Abdul Wahab mu dai ba albani muke bi ba Allah muke bi a bisa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu da albani tafiya muka hada iri daya kamar yadda da mu da malam Abubakar gumi tafiya muka hada mu ba malam Abubakar gumi muke bi ba mu ba shehu dan hodiyo muke bi ba mu mun fi karfin mu duk wani wanda mace ta tsuguna ta haifa in ba Muhammadu Rasulullahi ba wannan ita ce ka'ida kawai ko annabi Musa ya dawo duniya ba za mu bi shi ba ko annabi Isa ya dawo duniya ba za mu bi shi ba annabi isa da kanshi in ya dawo duniya karshen duniya ƙur'ani zai bi da sunna annabi ya fi ƙarfin a ce a zamanin shi kuma a zo abu wani an yi shirka kenan fannan takarda a taura umar ya ɗauka yana karanta a gaban annabi sai fuska annabi ta canza abubakar ya hankaɗe shi ya ce kai sakilat ka sawaƙi duk mace mai ɓarin duniyar nan ta yi ka kai baka ganin irin fuska manzo Allah tana ɓaci kana karanta littafin da ba shi ba yana fushi baka gani ba umar ya ce na tuba na bi Allah na bi manzon Allah sallallahu alaihi manzo Allah ya miƙe jawabi yace alam atikum biha ba naqiya jama'a ban zo muku da shari'ar musulunci farakar ba me ya kai ku ɗauko wata attaura zabura injila me ya haɗa ka da attaura sai imani kace ce ka yi imani da ita ka yi imani da injila ka yi imani da zabura ka yi imani da duk sauran littafai amma aiki Allah ya ce alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati ko wal injili wa anzala al-furqana ko a can sai da yace min qablu hudan linnasi wa anzala al-furqana Allah ya kawo alif lamim haruffan da ba wanda ya san ma'anarsu sai Allah ishara da malamai suka ce akan in kace ƙur'ani ƙarya ne kaga irin haruffan, ɗibi kai ma kayi yi miji Allah ya ce Allah shi ne wanda ba wanda za a bauta wa sai shi tsayayyen sarki ne rayayye ne Allah shi ya saukar da attaura da injila sai ce min qablu a da kafin zuwan ƙur'ani hudan linnasu suke shiryar da mutane amma a yanzu fa sai ya ainihi cewa an zalal furqana a yanzu ƙur'ani ya saukar don haka ƙur'ani shi ne ɗan zamani shi ne ɗan yayi shi ne fantastic jama'a mun gane wannan da kyau ko duk mutumin da ka ji malam mai zabura batacce ne malam mai attaura batacce ne malam mai duk wannan batacce ne sai malam mai alqur'ani da sunna shine shiryayye to in kuka gane haka Muhammad Nasiru yanzu ni ko a hoto ban taba ganin albani ba ko a hoto ban taba ganin Muhammad Nasiru albani ba don in na gan me zai tsinana ba abin da zai tsinana don na gan shi a hoto da Allah ya sa na samu ganin shi gaba da gaba ne sai in karu da karin ilimi fiye da yadda na samu altafan shi da kuma cikin kasusuwan shi amma menene manufa manufar ita ce muna cin moriyar littattafan shi muna cin moriyar kasusuwan shi ni ina da kasusuwan Muhammad Nasiru al Albani sun fi ɗari a ɗaki na amma wallahi ko hoton shi ban taɓa gani ba ko a talbijin ko a hoto da ake ɗauka da ƙaramar kyamara ban taɓa gani ba don me domin ba wannan ne makasudin ba mu ba yan ɗariƙa bane mu ba yan shi'a bane yan ɗariƙa da yan shi'a su ne saboda neman banza cin banza da karama sai su makala hoton shehi a gaban nono ko a gaban hijabi ko a gaban goshi mu ba ruwanmu da wannan mu abin da ya dame mu shine ka kawo Allah ya ce annabi ya ce ka kawo dalili jama'ar musulmi an gane wannan da kyau ko to a ƙarƙashin wannan idan yan ƙungiyar izala jasawa idan suna sukan Muhammad Nasiru Dinal Albani ne wai dan suna ga ko shi ne shugabanmu wallahi sun taka kusa a cikin dajin da babu mai faci su kuma ba su da safaya sam suka ku ga albani ba ta damun mu abin da yake damun mu da ku shine in kuka taba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi yanzu da hadisin manzon Allah kuka taba anan sai na yi mutsu mutsu da ku sai na ci zarafin ku har sama ile Idris da ya mutu amma da yake Muhammad Nasiru Din Al-Albani kuka taba sai dai mu bayyana mutane gaskiyar al'amari kuma mu ce kayya ku kuka faɗi kuma kun faɗa ne akan jahilci amma in gaskiya ne muna son magana ɗaya da kuke faɗi akan Albani ku kawo a littafi ku ce gata yadda muke ɗaga jawahir ma'ani mu ce ya ce kaza gashi muke ɗaga tahrirul wasila ta Khomeini mu ce Khomeini ya ce kaza muna son ku ɗaga mana littafin albani kwaya ɗaya ku ce ga inda ya soki malamin fiƙihu ko ga inda a tarihin shi aka ce shi ba yahude ne mu muna da gamsassu na tarihin muhammad nasiru dinul albani ka je ka karanta hayatul albani littafi ne manya-manya mujallabi biyu wanda muhammadu shaibani ya rubuta almajirin albani ne ya rubuta shi kansa albani tun yana da rai sai da ya jinjina mishi kuma ya kawo wasu takaddu na ƙarin tarihin shi ya bashi ya ce duk ya zuba su a ciki gashi nan jami'ar islamiyya da ke madina akwai almajiran muhammad nasiru din albani da yawa a yau su ne malamai malamai da yawa manya-manya a ƙasar siriya a ƙasar masar a ƙasar madina almajiran muhammad nasiru din albani ne kai al'amari ya kai al'amari albani da ya zo zai mutu sai ya rubuta cikin wasiya in allah ya ɗauki ran shi duk littafin da Allah ya mallaka mushi a ɗauka a kai jami'ar islamiyya ta madina yanzu kana zuwa jami'ar islamiyya in ka shiga babban library su ka ce a kai ka inda littattafan albani suke inda ya wakafi za ka gan su baki ɗaya shin in yadda ku kuke faɗin cewa an kore shi daga saudiya inda gaskiya ne an kore shi akan kan kuma an kore shi zai ɗibi littattafai ya ainihin ce in ya mutu ba inda ya dace a kai littattafan shi a ajiye wakafi sai jami'ar islamiyya ya ce saboda ita ce jami'ar da ta fara ɗaga sunan shi a duniya da izinin Allah a jami'ar islamiyya ne albani na aji yana karantar da hadisi yaro na ajinsa ana koyar da shi shari'a aikin lauya sai baro ajinsa ya ce darasin albani zai saurara shi kuma ba ma abin da ya zo karanta ba ke farin jini Allah ya zuba mishi da karɓuwa a hannun ɗalibai Jama mun gane ka je ka karanta littafin ulama'un wa mufakkiruna araftuhum za ka ga gamsassun bayanai akan tarihin shi kacokam amma gamsashen tarihin albani shine wannan ainihin wato littafi hayatul albani sannan akwai tarihin shi da almajiran shi suka zauna suka yi tun daga sanda ya rasu ana cikin yi mishi jana'iza suna zaune suna bayanin abubuwa na sunna ana yi mishi wankan gawa ana sallah duk sun yi wannan a cikin kasar su Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari Don haka ka kwantar da hankalinka ya kai ɗan ƙungiya. wannan da'awa ta mu bata zo don ta rusa ƙungiyarka ba sai in ƙungiyarka ƙungiyar bidi'a ce amma mu mun yadda ƙungiyar izala ƙungiyar sunna ce amma daga baya ne sai ainihin rawar ta canza me yasa saboda duk inda kake in baka nemi kariya da kariya Allah ba wallahi kana cikin hadarin shaitan annabi adamu annabin Allah ne a cikin aljanna yake amma ya akai iblis ya bi shi fa waswasa ilaihi ash-shaytan wa qala ya adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla security da ke aljanna ya fi security da ke white house ya fi security da ke afro rock tsaro da gadi da ke cikin aljanna duk wanda ba a yarda ya shige ta ba bai isa ya shige ta ba je kafa da shugaban kasar ku kaga inda take kewaye je kafa da white house kaga inda take kewaye awa ashirin da hudu ba a ɗauke wuta ba kakkautawa gadi ake jama'a mun gane wannan security duniya kenan to security aljanna ya fi nan amma ta yaya iblis ya saɗaɗa ya kai ga adam Don kai malami kana cikin ƙungiya ƙungiyar da take a buɗe ta ni ba zai shiga je fatattaka kai watsa ku ba to shi ne shaidanin mutane da aljanu suka zo suka fatattaka su Shi ne kuma za su huce a kan sunna Don haka masu sauraron mu su san wannan da kyau mu ba mu sukar ƙungiyar izala kuma mu muna alfahari da cewa mu kanmu ɗan izala ne dan me ɗan izala shine wanda ya yarda a gusar da bid'a a tsayar da sunna dan haka har mu mutu muna cewa za mu ce mu ɗan izala ne dan ɗan izala ba bukin mutum bane ba mugun mutum bane ba masharranci bane ɗan izala mutumin kirki ne ƙungiyar mutumiyar kirki ce to sai suka zo suka canza tafiyar shine irin wannan shigantaka a ce ga sunna ta ce sai ce tun da dai wani ne ya ce to ƙarya ne ya tashi ya hau faɗa to duk sanda ka ji mun jira to akan irin waɗannan la'anannun muke amma ba akan ƙungiyar ba ba kuma akan ɗan izala ba dan muka yi ɗan izala raddi mun yi wa kan muke. in muka wa ƙungiyar raddi ma'ana mun yi wa alƙur'ani da sunna kenan amma in aka samu wani fasiki ko wani zindiki ya tashi yadda ki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai dan suna faɗan siyasa da wani ko kuma dan wani ya ba su haushi to wallahi in muka tasa wannan a gaba wane ne ba sani ba sabo babu ragayya ba ma za ka ji mun ce mishi malami ba sunan shi kai tsaye zaka ji mun kira dan haka kusan wannan jama'ar musulmi wannan maganar tana da matukar muhimmanci ga ku da ke jihar Filato ko waɗanda ke yankin jihar Nasarawa domin wannan sharrin wallahi ya yi kamarin da yake mafi yawancin waɗanda suke ɓangaren Sama'il Idris ba sa bin wanda ya fito daga jihar Kaduna Sallah. A Kano kamar shekaru bakwai da suka wuce muna yin wani kos a can federal government college wannan makaranta ta ainihin gwamnatin tarayya secondary sai aka ara ane mana wani course a nan na ainihin daura a nan inda ainihin wannan eh, makaranta take wajen anguwa uku wajen tashan motar nan shi ke nan, magariba ta zo akwai wanda ke limanci sai bai zo ba sai aka ce in wuce limanci na ce kai ba ni san limanci ku samu ni muku limanci aka ce a'a sai na wuce sai ne musu limanci ina cikin limanci farkon da na fara jin irin wannan shigan taka kenan wannan leƙuwa sai ni ji a ɗan Kaduna ne ka ji kamar wata atamfa ko dan Kaduna ne sai da aka idar da sallah sai na kira shi a dan Kaduna ya ce ai mu malam ya ce mu je na bin ku sallah to ni ban dau abin da zafi bai dame dan ni dan baka bi ni sallah ba ba rage min nauyi kai ba to me na da kai an kaji mutun yana fada wai ba a bi shi sallah ba to baka da gaskiya ne kai kana da gaskiya ka a bi ka sallah mana jama'a mun gane ni sai na dau abin da raha'a to kai ai nace to kana da ban mamaki nace amma kana zuwa da daddara ina koya maka karatu karatun daurar da ake da daddare wani dattijo ne daga Jose zo karatun daurar da ake da daddare in aka yi sai su zo su taru sai su ce ba sa fahimtar larabcin da ake lacca da shi sai in sake musu karatun da Hausa nace to ya kai kana sauraron karatun dan Kaduna haka rinka min tambayoyi amma ba za ka bi dan Kaduna sallah ba in ce ni malam ya ce kada mu bi nace malam ya ce kada ka bi yanzu fa kai kana matsayin dan jami'a ne dan jami'a baya amfani da tunani ko da na uban shi ne in babu dalili dan jami'a ina san wallahi in kana da da a jami'a ka dauka aqidar shi kenan ko bai gaya maka ba duk maganar da ka gaya mai in babu dalili ka tabbatar da ita da kukan jaki duk ya dauka sai dai dan uban shi ne sai dai sai to babu ba komai yana tashi kawai sai ce bus bus sai ce ka faɗi bus ma'ana da magana ka da shan taba duk ɗaya ne don haka ku san wannan jama'a to inda na fara jin maganar nan kenan to a jiya na je ainihin gwagwala da can gaba da abuja kafin a kai abaji sai suka gayyace ni wa'azi akwai wata cibiya mai suna Imam Malik Center eh, markazul Imam Malik a nan gwagwala da sai suka gayyace ni wa'azi muka je aka tsara wa'azi akan wajen bin alkur'ani da sunna kaza kaza aka gama wa'azi to ashe akwai rikici da ya taso a cikin ainihin wato wata jami'a da ke nan kusa shi kenan wannan rikicin kuwa MSS na wannan makarantar kansu na haɗe ba wata matsala dan in aka je jami'a duk wani mai bakin ra'ayi shi kanshi ɓoye kanshi yake yi saboda ya san dandali ne na kai magana ka kawo hujja ba za ka yi magana kawai ka ce malam ya ce ba malam ya ce ba a jami'a ba to saboda haka kawai ne sai aka samu wani yaro daga kefi can jihar nasarawa kawai ya balle ya ce shi ba zai bi waɗannan sallah ba ya fahimci yan kaduna ne to abin sai yana neman ya zama fitina wanda wannan jami'ar arna sun cike jami'ar matukar cike yadda yake har ma ni a da nakan ɗan kewaya in samu wasu ɗalibai mu zauna muna ɗan hira muna jan hankalinsu haka mazansu da matansu yaransu da su ana ƙoƙarin jan hankalinsu ni ban taɓa ɗaukar ma akwai ƙungiyar MSS a makarantar ba saboda yadda kafirai da kafirci ya yawa a makarantar sai wata ran da ji suna sanarwa za su kaddamar da masallaci kaza kaza kaza to mutanen da suka samu kansu a rintsi irin wannan wai kai ka zo wai kai ne ɗan izalar jos wai dan haka kai kaɗai wai ba ka bi su sallah ba to inda dan Allah yake yi da zai iya daina bin su sallah ba wanda ya sani a'a kawai sai nemi hura wuta ya tada fitina akan ainihin matsalar shi ke sai ita vice chancellor ta makarantar sai ta ce ita ba ta son wani rikicin addini kawai a kira shi a kore shi finish ba matsala a kore shi sai wasu malamai na tsatsu masu hankali haka sai suka ce a'a a kira shi a zaunar da shi a yi mishi nasihohi in ya ki ji to shi kuma sai a san matakin ainihin da aka ɗauka a kan shi to shi kenan da aka nemi aka zauna da shi to kai ne ya sa ba za ka bi su sallah ba kawai wai abin da ce mu malaminmu shak jinjir ya ce ainihin mana duk wanda yake ya yarda da ainihin albani ko ya yadda da ruqya aljani na shiga jikin mutum ko kuma shi ɗan ɓangaren Kaduna ne ka abi shi sallah to yanzu wannan magana ba malaminka ba ko ubanka malaminka ne kaga mukami biyu kenan ubanka kuma malamin ka ko shi ya gaya maka wannan maganar za ka iya faɗinta a cikin gari dan cikin gari jahilci ya fi yawa fiye da karatu amma in ka je jami'a ba za ka faɗi irin wannan magana ba dan ba a irin wannan magana a jami'a a jami'a duk maganar da kai ka kara kanka ne ko kuma a ce ƙarya kake karanta littafin as-sunnatu wa makanatu ha fi tashri'il islami na ad-doktor Mustafa Subai makka ce malamin shi yazo ya shiryo yana suka sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana zagin Abu Huraira yana zagin imam malik yana zagin imam zuhuri yana cin mutuncin hadisai nan da nan almajirin shi na zaune mustafa su ba isai ya miƙe bayan da aka gama lacca yi wa malamin tambayoyi sai malamin ya kasa amsawa jami'a kenan wurin yanci university wurin yanci kowa na da yanci don haka kawai da malamin ya kasa amsawa ɗalibin sai ya ce jama'a rana ita yau ma a zo ina da lacca shine aka yi gayyar jama'a aka zo malamin nashi ya zo shi ma aka ajiye mai kujera Mustapha ya miƙe Ya yi taitin ɗin Maudu'un maudu'in shi ne. A sunnatu wa makanatu ha fitta al-islami sunna annabi da matsayinta a cikin kafa shari'ar musulunci da ya gama wannan lacca kakaf sai malamin nashi ya ce ya tabbatar da cewa duk abubuwan da wannan ɗalibi nashi ya faɗa gaskiya ne don haka a bashi kwafin lacca shi ma zai je muƙabalanci malaman shi ya je ya yi karatu ne a hannun ainihin kafiran ƙasar eh, jamus orientalist su suka saka mishi wannan aƙidar ya zo kuma zai karantar da 'ya'yan musulmi a university to jami'a kenan to kawai wannan ɗalibin abin da aka tambaye shi kawai abin da ya ce kenan me ya hujja a mu kawai malamin mu ya ce kada a bi ku sallah kawai saboda kun yarda da kaza wanda yake ko da abin da malamin ka ya faɗa maka gaskiya ne in ka zo jami'a dalilai kake tattali a jami'a baka cewa malami na shi ya gaya mini ba ba wancan waƙe bane na Dr. Aliyu na Mangi ba ba ba bace bakan dan ya ce ka ji mutum yana rangaji yana malami na shi ya gaya mini to wallahi musulunci ba bakan dan ya bace bakan dan ya ce ake malami na shi ya gaya mini amma <laughs> amma wallahi musulunci sai dai ka ce Allah ya ce annabi ya ce to a ce kana jami'a kuma yanzu ana shirin za a kore ka saboda ka zo da wannan ra'ayi kuma a jami'ar da yake har ɗaliban nan kafirai sun fara lallaɓowa suna bincika wawayen musulmi wai me ke cikin ku ne suna son su gane sabanin da ke tsakaninsu jiya sai da muka kai kusan karfe biyu saura na tsakar dare muna zaune da su muna tattaunawa nake a sake sa ranar laraba mai zuwa zan sake zuwa mu zauna tare da su saboda bala'i ne suke son su haddasa wa musulunci mu ba mu ce fita daga kungiyar ka ba ba mu ce rabu da shehin ka ba amma abin da muke ce maka shine lallai ka tabbatar da cewa a duniya ba abin wani littafi sai alkur'ani da sunna sai abin da ya dace da su ba abin wani mutum kowa ne ne a duniya ko da shugaban ƙungiyarka? ko shugaban mazhabinka ana cewa yana jagorancinka ne akan fahimta alkur'ani da suna, amma ba wai duk abin da ya azaka akai ka bi ba to wannan na daga kaɗan daga irin fitina